This is the voice of America. The following program is in Hausa. Murya Amurka ne ke muku magana daga nan sashen na harshen Hausa a birnin Washington DC akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar ma muna nan a tashoshin rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. Akan intanet a saka voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Bello Galadanci ne tare da Usman Ahmad Kabara muke fata ko wani lafiya. Yau Lahadi 19 ga watan Afrilu. Malam Usman ba mu kana labaran. To wani jirgin ruwa da ake zaton yana dauke da akalla mutane kuma bakin hauri guda 700 ya nutse a cikin teku a kan kusa da Libya a kokarin su na tsallakewa zuwa Turai. wani bidiyo ya fito a intanet inda yake nuna cewa akalla mutane da dama an yanka su kiristoci daga kasar habasha wanda kungiyar isis ake zargi da wannan aiki babban jagoran addini na iran ayatollah ali khamenei ya soki amurka da laifin yada shaci faɗi game da tsoratarwa akan shirin nukiliyar ƙasar to madala wai me ke faruwa ne a jihar taraba an hana mutane shiga da fita amma duk da haka ba fasa kashe mutane da kuma akwai karin bayani dan an jima kaɗan za ku ji sannan har yanzu fa 'ya'yan jami'ar pdp mai mulki a najeriya na kokarin gano dalilan da ya sa jam'iyyar ta faɗi babban zaɓe duk taron jam'iyyar apc a yawancin su kashi 80 daga ciki dama doyen jam'iyyar pdp ne za ku ji daga bakin su 'ya'yan pdp din sannan grace za ta kawo shirin bishara amma bari fara cikakkun labaran duniya To jama'a tare da sallama ga cikakkun labaran mai karanta Usman Ahmad Kabara. wani jirgin ruwa da ake zaton ya ɗauki mutane akalla bakin haure guda 700 ya nutse a cikin tekun libya a kokarin su na tsallakewa zuwa turai jami'ai sun ce an sami ceton mutane 28 amma ɗaruruwa ana kyauta zaton sun mutu a cikin ruwan da ke da tazarar kilomita 193 daga kudu a kudancin tsibirin lampedusa a ƙasar italiya jirgin ya nutse ne a lokacin da wani ke kokarin lokacin da suke kokarin su koma gefe guda inda suka rinjayi jirgin wajen komawa gefe guda din inda kuma ya samu nutsewa da su a lokacin da suka hango wani jirgi yana zuwa wasu rahotanni sun nuna cewa igiyar ruwa ta watso wasu gawarwaki zuwa gabar teku a gefen libya haka kuma wani bidiyo a intanet ya fito a wanda yake dauke da cewa 'yan kungiyar isis sun kashe wasu gungun kiristocin kasar habasha a kasar ta libya ta hanyar harbewa da kuma filla kawunansu wasu masu alaka da isis ne suka kamo su kuma suka tsare su a bangarori daban-daban na kasar libya kamar yadda associated press suka rawaito masu tsokaci sun ce bidiyon iri ɗaya ne da yanayin fayafayen bidiyon da 'yan kungiyar ta isis suke fitarwa a halin da ake ciki yanzu a iraki kimanin mutane dubu 90 sun tsere daga mahallansu da ke yammacin jihar ambar sakamakon kutsowar 'yan kungiyar ta isis zuwa cikin garin kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta faɗa cewa an gudanar da wannan bincike kuma an gane cewa mutane da yawa sun gudu zuwa babban birnin ramadi da yake kusa da wasu ƙauyuku guda uku jami'ai dai kuma masu kula da abubuwan da suka shafi bil'adama wadda shugabansu lisa grant ta ce abinda suka ga shi ne za su taimaka da abinci ruwa da matsuguni inda ta ce ganin mutanen da ke komawa wajen sun tattara 'yan komatsansu sun tafi ba tare da shiri ba a ranar asabar da ta gabata ne dai sojojin iraki suka sake kwato wasu wurare ciki har da matatar man fetur ɗin ƙasar wadda 'yan isis ɗin suka kwace labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc babban jagoran addini na iran ayatollah ali khamenei ya soki amurka da laifin yada tashi faɗi game da tsoratarwa akan shirin nukiliyar kasar iran sannan ya yi kira ga sojojin kasarsa da su zauna cikin shirin ko ta kwana game da bayanin da hafsan hafsoshin sojan amurka ya yi a makon da ya gabata game da cewa za su iya ɗaukar matakin soja akan shirin nukiliya ta iran jawabin shugaban da ya biyo bayan watsi da ministan harkokin wajen iran eh, javad zarif ya yi da maganar janar martin dempsey da ya ce a shirin shirye suke su kuma yi amfani da karfin soja wajen hana iran cimma manufarta na nukiliya zarif ya kara da cewa hakika wannan batu ba ma abin da za su kalle shi bane jami'an hulɗar diplomasiya a ƙasashen sun zauna domin tsara yadda ya kamata su samu daidaito wajen maganar makamashin na nukiliyar ƙasar iran wanda kuma hakan zai zama wani abu da zai ja a cire mata takunkuman da aka kakaba mata iran dai ta sha faɗar cewa shirin makamashin na nukiliyar don amfana da farar hular ta ne na cikin ƙasa sannan kuma baya mugun nufi akan kowa sannan kuma a yi kaffa kaffa da yadda abin zai kasance wannan shine sai kuma daga ƙarshe za mu ji cewa yau shekaru kusan 20 kenan tun bayan fashewar bam ɗin eh, da ya a kudancin oklahoma da ke amurka inda bam ɗin ya hallaka mutane kusan eh, takwas wanda ya fashe ne a ranar 19 ga watan afrilun shekarar 1995 a daidai ginin gwamnati na alfred p mora a birnin na oklahoma sannan kuma attorney janar na amurka eric holder ya ce shekaru 20 da suka wuce ne harin ta'addanci a cikin amurka ya doki zukatan mutane inda abin ya taba zuciyarsu game da kasar da take tababa da dimokuraɗiyya da kuma doka wanda kuma jajircewa mutane na amurka ya sa hakan ya ci gaba da ɗorewa har zuwa yanzu ba tare da an sami wata matsala ba labaran kenan baki da labaran duniya kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc madalla har ya zuwa yanzu farkici saboda sakamakon zaɓe bai tsaya a jihar taraba ba ga wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz yayin da aka shiga mako guda da kafa dokar ta bace a wasu san jihar taraba biyo bayan rikicin sakamakon zaɓe yanzu haka dai rahotanni da ke fitowa daga yankin gembu na nuni da cewa ana samun harin sarika noke inda kawo yanzu ma haɗakar ƙungiyar makiyan najeriya ta miyar Allah ke zargin cewa ana kashe mata yaya tare kuma da kwashe dukiyarsu kamar yadda wannan jigo na ƙungiyar a najeriya wanda yanzu aka yi samu mafaka a wani ƙauye da ke gemun ya bayyana. sanusi bara national ya zama ofisa na miyar Allah an hana mutane shiga da fita amma duk da haka ba fasa kashe mutane da kuma eh, eh, kashe dukiyarsu ba kaga wannan ba abun yarda ba ne so an ce gari akwai kofi kaga bai kamata wani ya yana shiga gari balle je wani eh, ko ya fita daga gidan da to gaskiya wahalan ya kai wahala fulani mu suna jin jiki ana nan ana wulakanta su ba daidai bane muna so muna kira ga hukuma ta dau mataki akan wannan gaskiya a eh, ba wanda ya sai ce ma ga iyakacin dabbobin da aka kashe domin wallahi masu dabbobi suna gida a rufe dabbobi suna daji wannan kabilu suna bi suna sassare shana a daji amma akwai wani wanda ya zo daga wajen yanzu ya same ni a wannan garin na eh, mayo daga yake ce mini an kashe shanu bai kasa ɗari ba kuma an jima ya kai ya fi ɗari biyu a inda ya ga bangaren da su. To kamar rayuka a kamar mutane a kashe. Rayuka dai bai kasa mutum bakwai aka kashe ba. Shi ma wani mazaunin yankin Gembo Mr. Joshua Bamga ya yi bayanin cewa. Akwai wanda suka ji mana duk wani suna tara ɗaɗɗa yanzu yanzu mun samu mutan da suka rasu ya kai biyar. to sai dai kuma da na tuntube shi cikin dare kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraban asp joseph kwaji ya ce kawo yanzu dai bai da cikakken bayani to amma ko ya buƙaci jama'a ne da suke kai rahoton duk wani abin da ke faruwa a yankunan su domin ɗaukar mataki. A ban da labarin wani harin da ake wa wasu ƙauyuka ba samu labarin ba ya ko wanda aka kai mishi harin abin da ya kamata ya shirya kai kara 'yan sanda da a mataki a kai kuma su al'umma kuma su dinga taimakawa 'yan sanda da ah, ba ni wayanda zai sa a iya shawo kan wannan tashin hankali ko matsala. Ita dai a nata bangaren gwamnatin jihar Taraban ta ce ta dau wannan mataki ne domin maido da doka da oda ba wai don musguna wasu ba kamar yadda ake zargi. Mr. Emmanuel Bello da ke zama kwamishinan yada labaran jihar Taraban ya yi bayanin cewa. Eh wannan dokan ba gyambu kaɗai aka yi ba har cikin jalin goma a kwanan dokan da take ƙasa. Wani mataki ne da ake ɗaukawa idan samun yi ko ɗan rikici ko wani abu sa mutane su koma ɗakin su ko kuma su zauna a gida da ta samu ɗan kwanci hankali tukuna. Ba ko wani abu ne da ake samu maybe a hana mutane yin abu ya kamata su yi ba. So domin haka muna reviewing wannan kofi ne kuma muna duba eh, idan abubuwa suka dan suka samu eh, aka samu dan kwanciyar hankali dole ne a daga su kofi kofi ai ba dama ba ce permanentin bane to wannan ba wani eh, damuwa kuma bane baya ma dai ga asarar rayukan da aka samu a yankunan gembu sun kayan da kuma su kananan hukumomin jihar taraban haka nan kuma an kone gidaje da suka hada da na sakataren gwamnatin jihar da na dan majalisar dokokin jihar yayin da ma har yanzu ake ci gaba da dokar hana yawon dare a jalin gofa da jihar taraban ibrahim abdulaziz sashin hausa na muryar amurka daga yola a najeriya al'adar kabilanci cikin gida al'adar ƙabilanci me ke sanya haka 'yan Najeriya ta rikicin cikin gida al'adar ƙabilanci me ke sanya haka. To Allah sauke da wannan matsalar ta raba a gaishe ka Ibrahim Abdulaziz biyo bayan kayan da ta shafa babban zaɓe. har yanzu jam'iyyar pdp na neman fahimtar takamaimai wai menene ya sa har ta zo ta samu wannan matsala haka wakilin murya amurka abdulhab muhammad ya tattauna da dan majalisar wakilai na tarayya nuhu zaki mawakilta mazaɓin ningi da kuma warji a jihar bauchi 2014 mun yi magana a lokacin da muka yi caucus meeting da anin shugabanninmu na jami'ar pdp da gamnoninmu da duka wani stakeholders mun gaya musu a lokacin nan ana zagaye-zagaye akan halin tsaye da ɗan takarar shugabancin ƙasar nan ni abdulrazak nuhu zaki na fito karara na gaya musu mu daina zazzagayawa a gaban shugaban kasa na gaya musu cewar matsalar nan ba ta ba manga tukur bane matsalar nan ba ta gwamnonin nan bane matsalar nan ba ta kowa bane in har ya zamanto gaskiya ake so a gaya wa shugaban kasa mu gaya masa gaskiya mu gaya wa jami'ar PDP matsala ta Jonathan ne shugaban kasa domin mun tabbatar musu cewar idan ya tsaya saboda mu muna tare da ainihin jama'a a ƙasa mu grassroots politician ne muna tare da su muna jin abubuwan da ke faruwa mun tabbatar musu cewa idan har ya zamanto aka da jonathan shine dan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar pdp in dai ba dan arewa kamar yadda muka ba su shawara ba su ɗauko dan a arewa to ainihin batun maganar popularity wato farin jini na buhari dole za mu a yanke shi don ba zai yiwu ba kuma dukkaninmu nan mun tabbata cewa arewa tana buƙatar mulkin nan ya koma ta. yasa wannan kishi ya taso mun gaya musu cewar in aka yi kuskure jami'ar pdp ta tsaye da jonathan to bi izin layi jirgin da ya ɗebe mu nan za mu tsunduma tsundan a cikin teku shi sa kana ganin watsa mata yanzu to ni ba zan fita daga cikinta ba ni dan jami'ar pdp ne ina cikinta wasu sun fita wanda suka ci moriyarta suka fita ni ina cikin jami'ar pdp ba, ba butulu ne ai kaga inda ya zamanto haka nake so da tun kai ka san yadda nake soyuwa a wajen jama'ata yadda muke soyuwa a cikin al'ummanmu to amma ni na gaya musu gaskiya ni ba zan fita cikin cikin jami'a amma yanzu wani hali kenan ganin dai cewar kun faɗi ƙasa warwar za ku yi sabon lalle za ku duba ku ga yadda za a yi ina za ku gyara to alhamdulillahi kamar yadda ka ga cewar ta faru wayanda suka je suka taru a apc da farko muna taya su addu'a da fata na alkhairi musamman ga shi shugaban kasa janar muhammadu buhari irin kyawawan zaton da ake masa na alkhairi muna fatan ubangiji allah ya bashi nasara ya cimma wannan buri na biyu su kuma sai ya lura da duk wanda suka fito daga wajen su duk taron jami'ar apc a yawancin su kashi 80 daga ciki dama doyen jami'ar pdp ne duk su suka je suka taru suka bata nasara to a yadda aka taru nan domin duk yawanci wanda kaga cewar sun gudu wa'ansu hasada da kyashi duk sun taru da rashin runguman kadara a nomination duk al'amarin ya je shi ya taru to muna fata idan ya samu waziri na gari ya zamanto sigara in bai samu waziri na gari ba yanda ta yi crash landing pdp haka apc za ta yi crash landing babban abin da ya faru yana mai tabbatar maka inda ba don jonathan ne aka tsayar a cikin takarar nan ba inda an tsayar da su do ko ma'azu ko wani ina mai faɗa maka miyar pdp ba nan gaba bi izinin lahi za ta farfado da yardan allah da akwai kyawawan zato da kyawawan gyare-gyare da za a yi bi izinin lahi za ta farfado an aka kawo mutanen kirki suka tsaya to bi izinin lahi za ta iya cin zaɓe kamar yadda wannan dama ba ku da dauri shi shine matsalar ba ku da dauri dawa. kana nufin saboda su gwada adawansu ne da tsayawar da jonathan yi wannan shine a ina so in faɗa maka mu 'yan majalisun mun fito karara mun gaya musu ai mun tabbata wa gwamnati cewa eh, musamman jami'ar pdp a stakeholders meeting da aka yi da a caucus meeting da aka yi mun tabbatar musu daga mu har tambawal gudan zaman mu ga tambawal gani mun gaya musu ni na tashi a gaban caucus meeting na gaya musu na ce wallahi tallahi in kuka tsayar da jonathan shine dan takara to jami'a za ta jami'a wannan pdp za ta rushe za ta tsunduma mu kai ma za mu fita ba amma muna cikinta in ta tsunduma allah ya san ran da zai fita mu kuma allah zai ba mu da ita hanyar da za a bi kamar yadda ya zama zamanto NAPC suka farfado da hanyar su har suka samu a yanzu haka Allah zai kawo farfado wata wata rana sai a samu don haka za mu jure al'amari mulki na Allah ne a lokacin da ya ga dama yake canja shi idan ya ga dama wata rana zai canja mu ma za mu iya shiga ciki duniya mai yayi mai abin banzo haihuwar guzuma da uwa a kwanci hawawa sarakai rabu sarkin jin kai wanda jiji da kai yake bugun sama ji kai nufin waka tallafe na karnai kwaba madalla hira wakilin murya amurka abdulhab muhammad kenan da dan majalisar tarayya a jihar bauchi nuhu zaki ne yake wakiltar mazaɓan Nangi da kuma warje a can jihar Bauchi din. To wai ina amfani ko rashin amfanin shugabancin karba karba Yau mun kawo shugaban kungiyar matasa na gamayar kasashen da Birtaniya ta raina, Ahmed Adamu ya mana bayani. saboda gaskiya babbance-babbance na al'umma da muke da shi kuma kowa yana so ya ba da irin gudunmuwar shi a ina tunanin kamar hakan ya dace saboda shi ne zai kawo maslaha wani ba zai tunanin kamar an bar shi a baya ba kamar shi ba ba da irin gudun da ya kamata ya bada kuma wannan shi ne zai kawo i think adalci kuma shi ne wanda zai sa mutane su ringa yin aiki saboda su san cewa dama ce suke da shi idan ta kubuce ila ba ta kara dawowa ba amma ba cancanta ya kamata a duba ba ba bangare ba ko eh, daga jihar da ka fito ko kuma wannan ya karba mika wannan ai abin da ake yanzu ai ana amfani da misali kamar arewanci ko kudancin najeriya shine ake amfani yanzu guda biyu ko hmm. ba a duba jiha a tun yanzu ba a duba jiha so yadda ake yi a tun hakan in ya dace hmm. arewa su yi kudu so hmm. da kasa ce aka hada guda abin nan sashi guda biyu ne aka hada wuri daya hmm. so a tun hakan ya dace ciki magayi ne talakawa munana madalla a tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu agogon mu karfe 11 ne na rana da mintuna 18 ga shirinmu na gaba Jama'a salamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. Yau ma shirin yana tare da Stephen Y. Mamman, ma'aikacin kungiyar ɗalibai Krista a makarantu da aka fi sani da FCS. Wakilinmu Iliya Kure ya tambaye shi hanyoyin da suke gudanar da ayyukan kungiyar sai ya bayyana cewa. Na ɗaya zan so in ji hankalinmu cewa ƙungiyar nan tana aiki ne a makarantu, makarantun firamare, makarantun secondary schools, wato makarantun gaba da firamare kenan sannan kuma da Uh, makarantu na gaba da uh, secondary sannan kuma idan yaro ya gama makarantun nan da na lissafta ana bukatan ko kuma ana expecting zai joining wato kungiya da ake kira afcs wato associate fellowship of christian students wannan kungiya ne na duka dalibai da suka taba yin fcs lokacin da suke makaranta suna haɗa kansu saboda su yi addu'o'i saboda su daliban makaranta da suke fcs din a makarantu sannan kuma su masu kan taimaka da gudumawan kuɗi ko kuma su suke sannan kuma suna ziyaran yaran makaranta a a fellowship nasu a cikin makarantu a dukkanin matakai kenan eh, mataki mataki da ake da su sannan kuma ayyuka na musamman da ake yi shine kama a cikin a cikin kowane fcs branch ana ana yin bible study wato nazarin littafi mai tsarki ana yin addu'o'i wato weekly prayer meetings sannan akwai kuma bita-bita da ake na kokarin horas da wato kamar shugabannin fcs a kowane rasa-rasan fcs da ake da su sannan kuma shugabanni a mataki-mataki da ake da su sannan kuma akwai conferences wato kamar taro-taro da ake yi wanda shi ma a mataki-mataki ne akwai kamar mataki na jiha akwai kuma wanda ake yinsa a mataki na ƙasa gaba daya akwai kuma faɗakaswa saboda cututtuka kamar su kanjamau da kuma ah, faɗakaswa game da ah, shan ƙwayoyi da illolinsu akwai dai ayyuka da dama wanda bisa ga eh, kalubalen da ake fuskanta a kowane lokaci ana iya a mai da shi topic da za a koyar musu a wayannan taron da kuma bita-bita eh, da ake na training kenan wato na shugabanni da suke gudanar da ayyukan fcs din a rassa-rassan fcs da suke cikin kasar nan ƙungiyar nan ta fi shekaru hamsin da kahuwa mm. ya zuwa yanzu wani nasarori ne za a yi ce kun iya samu ko ko ci gaba da kuka samu eh akwai ci gaba ta fanni-fanni na ɗaya shine muna iya cewa daga kafa ƙungiyar nan wato fcs zuwa ga yau muna iya ce ɗalibai da suka ci moriyan programs na wannan kungiya a makarantu muna iya ba da kwatankwacin kamar sun kai miliyan biyar wanda suka passing through fcs fellowship a yayin da suke makaranta a kwatance sannan kuma a yau muna iya ce kaman kusan kashi saba'in zuwa casa'in na fastoci a ikkilisiyoyinmu a arewa da kuma dattibai na ikilisiyoyi a arewa muna iya ce mutane ne wanda suka ci moriyan fcs a yayin da suke makaranta a lokacin makarantarsu ko a primary ko secondary school ko kuma makarantun gaba da secondary wato tertiary institutions nasu sannan kuma a yau wani nasara kuma da muka samu shine ilahirin ma'aikatanmu da suke aiki da fcs a yau da kuma wanda suke taimaka wato associate yawancin mu mutane ne wanda mun ci moriyan fcs activities na fcs yayin da muke makaranta kamar ni da nake maka magana a yanzu haka nan ni kaina uh, beneficiary ne na fcs lokacin da nake makaranta sannan kuma muna iya cewa fcs ta taimaka saboda a yau muna iya cewa akwai shugabanni da dama na siyasa shugabanni da dama masu mulki a cikin ƙasan nan da kuma mulki a cikin ikkilisiya da kuma wasu ƙungiyoyi waɗanda sun ci moriyan fcs kuma saboda irin taimako da suka samu ta gurin programs na fcs da suke makaranta muna iya ce ya taimaka musu a cikin shugabanci da suke yi a yau so wayannan dai suna ɗaya daga cikin nasarori da muke iya ce an samu saboda aikin fcs a cikin wannan shekaru da aka yi. To yau ma lokaci ya kwace mana, sabili da haka zamu dasa aya nan sai kuma mako na gaba mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin Stephen Y. Mamman ma'aikacin kungiyar Krista ɗalibai ta Najeriya FCS da kuma wakilin mu Iliya Kure da ya mana hira da shi sai kuma Adeyemi Adelaja da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah uba. da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom Jama'a waɗannan shirye-shirye fa suna zuwa ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Kuma za a iya samun sa a kan eh, shafinmu na voahausa.com da sashen hausa.com duk a kan yanar gizo. Za ku yi amfani da wayoyinku na salula ko a na'urar tafi da gidanka kamar su iPad nan domin jin waɗannan shirye-shirye. Yanzu bari in mai da mu wajen kabara zai ba mu takaitattun labaran duniya. To haka yake wani jirgin ruwa da ake zaton yana dauke da akalla bakin haure guda 700 ya nutse a cikin teku a Libya a kokarin su na tsallakewa zuwa Turai. jami'ai sun ce an sami ceton mutane 28 amma ɗaruruwa ana kyauta zaton sun mutu a cikin ruwan da ke da tazarar kilomita 193 daga kudu maso kudancin tsibirin Lampedusa a ƙasar italiya jirgin ya nutse ne a cikin waɗanda suke kokarin a lokacin da waɗanda suke ciki suke kokarin komawa gefe guda inda nauyin su ya rinjayi jirgin ya kuma nutse da su sakamakon hango wani jirgi da suka yi wasu rahotanni na cewa igiyar ruwa ta watso wasu gawarwakin zuwa gabar teku a libya wani bidiyo na intanet ya fito da ke nuna yadda kungiyar 'yan isis suka kashe wasu gungun kiristocin kasar habasha a kasar libya ta hanyar harbewa da kuma filla kawunansu wasu masu alaka da isis ne suka kamo su a wurare daban-daban a cikin libya din kuma suka boye su a wurare daban-daban kamar yadda associated press suka ruwaito masu tsokaci sun ce bidiyon iri ɗaya ne da yanayin fayafayen bidiyon 'yan kungiyar ta isis a halin yanzu a iraki kimanin jama'a dubu casa'in ne suka tsere daga mahallansu da ke yammacin jihar ambar sakamakon kutsowar 'yan kungiyar ta isis zuwa cikin garin kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta gudanar ta kuma faɗa da cewa sun yi bincike sun gane haka cewa mutane daga babban birnin ramadi da ƙauyaku guda uku na birnin sun tsere din jami'ar da ke kula da maganar bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya a iraki lisa grant ta ce abin da suka ga ya dace su yi shine taimakawa 'yan gudun hirar da suka bar garuruwan nasu da abinci ruwa matsuguni da kuma makamantansu inda ta ce ganin mutanen da suka haɗo 'yan komatsansu ba cikin shiri ba ya girgiza zuciya a ranar asabar da ta gabata ne dai sojojin iraki suka sake kwato babbar matatan man fetur ta ƙasar da 'yan isis suka 挂机。 babban jagoran addini na iran ayatollah ali khamenei ya soki amurka da laifin yada shaci faɗi game da tsoratarwa a kan shirin nukiliyar ƙasar iran sannan ya yi kira ga sojojin ƙasar da su zauna a cikin shirin ko ta kwana bayan maganar hafsan hafsoshin sojan amurka da ya yi a makon da ya gabata game da ɗaukar matakin soja a kan shirin nukiliyar na tehran jawabin shugaban dai ya biyo bayan watsi da ministan harkokin iran javad zarif ya yi da maganar janar martin damsi inda ya ce a shirye suke su yi amfani da karfin soja don hana iran ta cimma maganar makamashin na nukiliya zarif ya yi haka ne a wata takardar faɗi haka ne a wata takardar da ya nuna cewa ko kaɗan hakan ba zai dame su ba jami'an hulɗa ta diplomasiya a ƙasashen guda biyu da wasu ƙasashen ma zauna don tattaunawa game da yadda ya kamata a shawo kan maganan makamashin ta nukiliyar iran wanda zai ja a ɗage mata takunkuman da aka kakaba mata to madalla takaitattun labaran duniya kenan jama'a daidai wannan lokaci shirin namu na yanzu yake karewa sai da sanya asuba dan Allah sa kai mu za mu sake dawo muku da wani sabon shirin gobe kenan Uh, ina mika gaisuwa da fatan alheri zuwa ga baba haruna haruna mai gyaran babura a kwanar freedom unguwar sharaɗa da ke kanan najeriya allah ya ƙara taimako kuma albarkatar iyali sannan a madadin shi usman ahmad kabar wanda ya kawo mana labaran duniya da kuma yami obajimi wanda ya haɗa sauti ya ba da umarni sai injiniyan mu voitech zanga-zanga ni bello habib galadanci daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala assalamu alaikum sai jima. Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.